Fakulumin مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين ya ku mutane ku daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa yayin yanka in har kun yi imani na gaskiya da hujjojinsa bayyanannu